صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa da mu wannan yake da muke yan uwa yau rana ta ashirin ga wannan wata ta Ramadana ku hakuri yau ma mun dan saboda wada abin nan kawai haka na yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya gatar da mu a kamar da aka sani cewa yawanci za mu ɗanyi dubi da waɗansu hukuk wanda shari'a yi magana kai akwai alhukukun zaujiya waɗansu haƙoƙi na ma'aurata akwai haƙƙi na almarɗaki haƙƙul mar'ati alal rajul akwai haƙƙin ƙyamace a wajen mijinta kuma yadda Allah yake faɗa a Qur'ani inna lil nisa'ikum eh, hadisi ne ko ba wacce ayin ke son kau ba ba wannan hadisin ke son kau ba eh, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗa a Qur'ani wa ashiruhunna بالمعروف صوت النساء نعم بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا معنى الله سبحانه وتعالى يقول كزونا دماتا ينكو سنغسيا شيني وعاشروهن كوي مؤاملة دسو دبوغنيا بالمعروف تعمل الشريعة يرزا a zauna kenan kowane bangare yana da wani haƙƙi na kula amma abinda mu za mu duba a yau shine ƴan uwa bangaren abin da ya shafi haƙƙin haƙƙun rajuli alam ra'ati haƙƙi na namiji a wajen matarsa ma'ana ƙyamace akwai wasu abubuwa da shari'a yarda ya ce ana bukata wasu haƙoƙi haƙoƙa da ake so ta kiyaye su kusan guda ɗaya haurin goma sha hudu zuwa sha biyar wanda ake bukata ya mace da su ta san su ta martaba su ta kiyaye su saboda shi rayuwa gaba daya ta kewa na aure idan dama ba haushe ce zo mu zauna zo mu saba to galibi ana samun sabani a tsakanin mawarta eh, akan wani sawa da bai kamata ba kowace mata yana da kyau kamar da muke yawan faɗa ta yi kokarin san da mijinta ke so ne baya so ba wata matan da aka ce ta dinga sa da ido yana ta tashi hankali sai zaman to mata bata kanki lokaci shi ne ke da hurumi a kanki ba ke ke da hurumi a kanki ba Allah ya ce zai auro ki ba ki aka ce ki zai ba ba ki aure a hannunki ba haka ba ba ki sake a hannunki ba shi aka ba shi duka to shi ne ke da wannan to kuma karfin da yake da shi Allah ya ce ar قوامون على الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوفهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا وبنجي نفدا كن القرآن من قرمة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ديت فالصالحات qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ma'ana mazaje suke da ta cewa akan mataye saboda Allah ne ya ba da wannan fifiko namiji zai nemo sadaki ya baiwa matarsa namiji zai je ga yar mutane ko a wani gari ne zai dauko ta namiji ne zai kaza shi zai ba da kayan aure shi zai wannan shi zai ba da wannan shi zai ba da ciyarwa shi zai ba da sukuna wurin zama shi zai ba da man shafawa abinci da sauran to don mai kima za ki bi umarninsa ba ilmi nan ki ta hanyar karki ɗaga wa mijinki hankali karki bata masa rai karki kan shi duk lokacin kike yin wannan ko ya mai da hansa ko ya kalle ki shiru wallahi tallahi kina cikin fushin Allah ne subhanahu wa ta'ala ku daina sai da aka maza mazagan ke ki abin da aka ce shine shari'a lokacin kike bata wa kanki lokaci kike shiga wani abu daban to kuma sai wanda yake naki kuma sai ki sake baki sani ba ta saboda haka yan uwa masu girma ya mace Allah ya sa kyau ta mata kuma sai biyayya duk matan za ki gabata da biyayya kuma za ki ga cikin tana samun ba ta samun kwanciyar hankali a tare da mai gidanta to saboda haka yan uwa mata akwai ababa da Allah subhanahu na ya tura muku na haƙƙi ku yi wa mazajen ku malai ce haƙƙun rajuli haƙƙin mutum namiji miji alamra'ati akan matarsa Malam ce inna haƙar rajul alamra'ati azimun abu ne wanda yake babba mai girma bayyanin biyu sallallahu alaihi wa ala wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yake cewa manzon Allah ya bayyana azamatahu girman hakki da ɗa namiji yake da sha'awar matarsa annai muhammad ya faɗa cikin hadisi hadisin da al'imam hakim annai saburi yake rawaitowa wa gairuhu da wa'insu malaman hadisai daban bin hadisi abi sa'id al-khudri daga cikin hadisan sahabi da ake kira abu sa'id al-khudri wannan kuma hadisi za ka san shi cikin sahihul jami' imam ahmad ma yana rawaitowa saboda haka manzo Allah yake cewa haqqul zauji ala zawjatihi haqqul zauji haƙƙin miji ala zawjatihi akan matarsa manzo Allah yake allau kanat bihi kurhatun fala hasatha ma addat haqqahu da ace lam harfi na imtina na'am wanda yake zuwa in malamin na ce maka lauto yana nufin da a ce wannan abin zai zo ya faru to harful imtinalin ko ilwuzu ma'ana ba wai ya bar amma ana son a ce da kai da a ce ko da ma ka zan to girman abin da ake sa nuna maka ya ce haƙƙun zauje ala zaujatihi haƙƙin miji akan matarsa ko da zai kasance a ce miji na da ƙurha ƙurha shine miki miki da zai dinga fitowa yana tsira a jikin mutum ko a kafarsa ya yi ruwa ya yi maruru ko maruru ya fashe da kansa ba ya fasa shi ba ita kuma wancan nan matan falaha ha! ta zo ta sa harshe tana lasa tana share masa ba wai da auduga ko da tsumma ba mazala ce da kaddara za ta haka to ma addan haka da ba ta ba da haƙƙinsa ba complete kenan don a nuna masa cewa a'a ai miji na da wani girman haƙƙi ba wai ana nufin cewa wasu jahilai da an karanta wannan hadisan sai su yi maganan banza su cewa iya hadisan da aka sani kenan to ai annabi ne ya faɗa shi kuma in da abin da annabi fara faɗa yana haifar mutum da kafirci yakan sa dan adam ya kafirce yakan sa dan adam ya zama wani abu daban saboda haka ana gaya muku cewa girman haƙƙi na ɗalibi da yau miji ki zai zama da miki ki sa harshe ki lashe ki share miji da harshen ki wallahi da wannan bai kai ma a ce da ke wai san barka ba ta ce kawai kin yi kokarin ta fito san kun Kuma girma yake ko ko san kuma wani babu wasa ba ko matan da take da miji tana cikin ni'ima sama da wanda ba ta da miji duk matan da ke da miji take rashin mutunci a gidan mijinta ki samu lokaci ki yi zama ki yi hira da budurwa da ta yi shekaru tana nema wani ba ta samu ba hira da bazaran da ta fita a gidan miji kowa ya zo sai ce na dawowa kowa ya zo sai ce na dawowa ki hira da don Allah ki ɗauki wajen da wata nan ki hira da su ki ce da zaman gidan miji da zama haka wanne ne ya fi kuma ta gaya miki gaskiya ta gaya miki gaskiya ba wai ne nan ba to za ku san da yawan kuna ɓarar da abubuwan da Allah ya ba ku na arziki idan mace bai buɗe sau ta rikin mutum ta ka kore ta to lokacin da ta zai buɗe komin miki ake yi komin kina da yanci ki magana a ba da shawara abinda ma za ki shayin shawara da ke ana zuba ma abinci ne kitabin da yake so at any point in time kina son ki wani abu za ki ne ba miki so ki miki komi za ki yi abinci ki dafa za ki yi wannan ba zai ki miki ba amma a gidan ku kin isa ba ki isa ba in ma ba abinci a gidan ku sai ki hakuri ma maki za ta ba kan nan ki ne in ki masa magana ta ce me yasa kike bar gidan ki sun wala ka kai ki kenan saboda haka a kula da miji akwai maganganun banza da yake faɗa irin hausa su sa hausa kan yi karin magana wani magana ma zai ci karo da qur'ani wani magana ya zai maganan banza wani shirme da sauransu wai miji ba dan goyi wani yanzu wa wai ga miji shi yasa za ku ji wasu manyan malaman wasu na zuba ashar a wurin wa'azi kun manyan malamai ne to akwai haushi na cikin abin wallahi ga mu wani malamin mu da ya faru wannan ya ce ji wanda ya iska da kun ga ka malamin gaji ba ko ba ka ba to amma abin ne kuma da takaici anything da ya contradicting abin da annabi ya faɗa ko faɗin Allah ko ma ne kai wallahi ba laifi na'am ya Allah zai faɗa ba kai wani wani shasha sai zai kawo muku wani hadisin ba hadisi ba wai miji ba dan gobe ba kai kina kira son mini ki kawo shi club to ko zai kore ki zai kore ki wawa ta ce walla abin da zama kina miki gani gani wallahi in ni ne wallahi ya isa ai wala na ki mare shi ki mishi kaza to kowa ne kuma za a sabu mata na ta mare ni ba ba ni ba faso ne in mata ta mare wani ai wallahi jikin da zai ga mata ko ba haka ba da ko ta mare shi wallahi ya ce kika mare ta ce an yi wallahi duk tukkan ta kumbura ya farfa duk haƙoran taurin guda biyar sun zuba ta kira yi wata ba ta jin magananta ta ce ki zo yanzu yanzu ce Allah ya ta tsakaninmu kuma wani boka ne zai ce ga wani garin magani ki je ki zuwa mai abinci sai abin da kika ce kuma sai ta yi tukar ta sha bakin wuya kuma ya cuce ta wallahi kuna da digirgire kare da abu zai kai mata wuta kuma kare da abu zai kai kwanan janna sannan malai ta ga cewa walmar atulkayyisa mata mai hankali mai tunani alfafira mai tinkin mai fahimta da basira waye waccan nan hiyar lati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu Allahu akbar ita ne take girmama abin da Allah da manzonsa suka girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqqa qadarihi ita ne take ganin girman mai gida take martaba shi matakan ganin girman shi fatar ta yi rufe ba'ati tana kokari wurin masa da'a da ba'atar min mujibatin janna saboda yi wa miji da'a yana daga cikin hanyoyin abin da zai sa ta shiga aljanna qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a faɗa cikin hadisi ingantacce ku sai wani jami hadisi mai namba 660 haka imam ahmad ya fi da cikin fatuhur rabbani manzo Allah yake cewa idan sallatil mar'atu khamsaha idan ya mace salloli guda biyar kuma musamman a cikin ɗakinta Wa amat sharaha kuma ta yi azuminta na wata wannan azumin da muke ciki wa haka zan farjaha ta kiyaye farjinta wa ba'at zaujata ta yi wa mijinta da'a kila laha za a ce da watan nan matan udkhulul jannata shiga aljanna min ayyi abuwa da hashi iti duk kofin da kika ga dama ki shiga ba ku gani da Allah yake kusuzu ta maryam ba <clears throat> maryam ba zina ba fasika ba ce sakamakon wannan abin protected integrity din ta kai ubangiji subhanahu ta'ala bai daina ambata ta ba kuma har duniya ya tsaya na'am saboda haka ke a matsayin ki na mata musulma you have role to play kina da role da zaki play prominent karan kai ki martaba kanki ki martaba gidan auren ki ki martaba 'ya'yanki, ki ki martaba kishiyon ki kimanta abokan zaman ki kimanta makotan ku kar ki riga abin da za ka ce a sha da ki da an ji mun ce ta fara kenan a sha wallahi na ta alamar dan wuta ne na'am wannan ka'ida shi daga cikin alamun yan wuta zamu zo in Allah ya sama da lafiya wani lokaci za a zo a muku muhadara akan suwaye yan wuta daga cikin 'yan wuta akwai matan tana gidan miji tana daga murya tana zagin mijinta har su mutane suna ji wala ya wuta ce daga cikin 'yan wuta akwai matan da kullum zargi da zato take wa mai gidanta akan abin da bai shafe ta ba daga cikin 'yan wuta akwai matan da kullum za ba ta ba ta godiyan Allah daga cikin 'yan wuta akwai wanda ta yi ga kwashewa take ba ta gami shi ta sauka ko mai barna da abincinta to kun ga wannan hadisi manzo Allah ya faɗa mata mai wayo ita take yin wannan to saka ke yar uwa musulma ki lura ta yadda manzo Allah ya sanya da'a ga miji yana daga cikin hanyoyi da zai sa mutum shiga aljanna ka salatu wa siyami kamar sallah da azumi sai ce to ki zaman to ki lazimci yin da'a ga mai gidan ki sannan kuma wa bisani bi ma asetahu ki ne sai ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala fa inna fi ma asetihi ar-rabb domin saba wa Allah maɗaukin sarki mutum na faɗawa ne cikin fushi subhanahu wata'ala qala an-nabiy manzon Allah ya faɗa cikin hadisi shi ma hadisi ingantacce ku duba sahihul jami wannan sahihul jami albani wannan littafin amma littafi imam suyuti ne wanda ake kira jami'ul sagir an gane ko wanda ya amfani da alfabet in kin duba harfin hamza ba'un ta'un kamar irin fasalin wani littafi na ce muktar a hadisun da bai wani hadisan da suke da ifin hadisai batika to shi ma a cikin jami'ar su ne wani suyuri akwai hadisai bai bai to albani sai zai dauka sai mata aiki sai fita da ingantattun ya sa sahihul jami ya sa sa bai ifin jami to ya fito da wannan hadisin a cikin wannan littafi hadisi mai namba na dubu bakwai da dari da tamanin daidai dubu bakwai da tamanin yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi rantsuwa yayi wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina yake hannunsa wanda bai yake nuna mana Allah na da hannu kenan imani eh Allah yana da hannu yake ce ba sani ba an gane ku na'am yace ma min rajulin babu wani da mutum namiji ya dubu imra'atahu da zai inviting din wife dinsa ya gayyace ta ila shirashi zuwa ga shimfidarsa fata a ba alaihi sai ta sai kullum shegu illa kanan labe fi sama ce wanda yake sama wa yake sama Allah sa kai tsan alaiha sai ya yi fushi da ita fushin Allah kuma tsinuwa ne hatta yarda ana sai lokacin da mai gida ya ce na yarda da ke na aminta da to me yasa aka faɗi wannan akwai wasu mata lalatattu yan wuta ne ita tsarinta shine jikinta iya ta makeup dinta shi ne kwalifa na ta yamu zai rashin mutunci in yi invite na ta dama tana gaya mishi wallahi kaddara ce har ka aure ne wai kaddara ce ya aure ta ta koma da ita ma tukuna wane ne ita shi no a woman bin? me asalin dan adam babu ne kuma rubabe ne da ne Allah ya tsabtace shi ya yi su stages ɗin da ya gada ma ya barta da Allah ya gada ma. in maman shi ta tari ta ci ayi an gaji ya fita ta hancinta ku yi sauro kai ta asibiti kafin a likita ya ci ayi a cikin ya zuba an bar da shi kenan amma Allah ya rike shi ya ki ya ba shi kariya yau ke ki fara wannan magana da Allah ya ce a aure ku hudu kin tabbatin da Allah ya ce na mace ta wani maza biyu sai zaman arna da kafirai ko ba haka ba ko a kafirai in mata an kama tana maza biyu duk su rabu da ita kenan duk su ta barar kenan a arna arna wanda ba su na dini wanda ba su bin Allah wallahi la'ufin sun ga mata suna fasikanci shashinci da suke da sun san ba mata arziki bane ba mata arziki bane don ta gurɓata wannan tarbiyyar wannan family ke. mata ba ta da sakin iyaye miji ba ta da mutunci ta ake yi ba ta respectin ƴaƴan mai gida koranta ake yi ba ta respectin dangin miji koranta ake yi saboda mai wata matsala za ta ta to balantana yau ki ce wai ke dinkin iya ado kina kyalkyal ai ma ko kin fita za a ga a kwarai kuwa mana ai za ki samu gayyata da yawa ko kariya ne ai kin mata ta bar gidan miki manzo Allah ne ya faɗa yi tana yawo gargar gargara annabi Muhammad yake cewa in ka ga mace na zuwa in ga mace na zuwa to tana fuskanto inda mazaje suke da fuskan shedan ne shedan ne ke mata kyalkyal sai ce ai ta fi matan ka na gida kuma wallahi ƙarya ne Allah ƙarya ne sai juya ta sai zalla ce kana gana ka tashi ka tashi tafi gida wurin matanka to kana ga duk abin da take da shi na wata gida ya tana tsafta mata kai ka kalle ta ma ka ce i love you my sweet heart, sweet baby duk wani irin kiran da kai mata lada za ka samu rubuta maka lada ake ba ga mata yi iska lada za ka san mun da mata da laifi da baki suke da kai ci in ba kai sama ta kwantara maka a can to da mai kan kuma samu na gidan duk abin da kake bukata ka samu Allah ya saka ma duk tushen kabir gombe oga kenan ya ce abin ta gaici ga annabi ya faɗa amma da za ka yi gudu ka dawo gida sai ka mata ka kuma sai samu kawon jini haka ne ko ba haka ba wallahi kabir gobe ce da yawan mata su hawan jini da ke samun mutane da yawa matan suna aure ne yake sawa annabi ya ce ka ga wata aure ta koro ka to ka je gida kuma ka shigo gida sai kuma ka sai na za ka tafi ka kira sai ta zo maka da kayan kake kicin shi ko kayan kicin daɗi ke da shi saboda ka jama'a dole fa a gyara fa wani fa fagen karatu ne fa ba wani shakka fa in annabi faɗa maka fa ba za mu faɗa ba ta saboda haka manzalla ya ce ya rantse da Allah duk matan da ta ce wai mijinta ya kira ta ce wai tana gani ta wani ne sai ya ba ta kaza wallahi al'azim akwai matan da mazajen suke invite na zan bukatun su wala sai sun biya su mu ba da hawa muke mun san samu wannan kesa ana sulhu to haka yi kina da miji mai wa'azi ya goyi wallahi ya goyi za a kira shi mata su kira shi a waya yan mata su kira shi zaura za su kira shi mata za su kira shi yan wani kowa yana da damuwar sa ne zai kira shi in an diba rigima a gidan aure shi ake kira ko ba yadda za ka yi da ranka an kira ka koya ne ne wallahi ka amsa <clears throat> wata matar ka da ba ta kanga za ta yi ta bala'i to ya ke za mata da kuma za su yi ta kira ka tuya mata ba su kira shi haka na ji wani shashashe ku yi haƙuri karatu na maka za ta zama yau yana ta zagi malamanmu abdullah Gadar kaya kun san shi kun san an ce muku dr abdullah Gadar kaya an ce muku dr kabiru gombe sai malamin nan da mata suka sami shi suna ina nan malamin malamin zariya suna ce mishi wani wane ne ma ya kara kuma nama ya kusa shi na da abubakar a'a abubakar zariya yi eh, akwai son da mata suke kira da shi na jami'in yawa ka ji kenan <laughs> to kaga sunan Allah ba musu wargi yawa ba ka musu wargi <laughs> sannan in yi duk abin da suka sa kan mace su su faɗa wa da ya gama haka suke malaman nan shi sa ga wasu mata har kwamfila suke irin su kabiru gombe shi ma na kabiru gombe matsalan shi da ya zo su kya maka kishiya kuma sai yi addu'a sai a ce kuma amin kuma mala'iku killa suna wuri. to killa ne an suna wuri Ka wai na malaman na wallahi Allah ya sa musu Allah ya kara musu imani saboda haka wallahi alazim ya mace ki hakuri ki tsaya a matsayin ki zaki samu daraja wallahi in kima mijin ki da'a za ki zamo ɗan lele mata ma kullum matan shi mai wata za ta maka waje shi me yasa aka ce ka yi mata hudu in wata na ga ita tsohuwar bariki ne ta yi shekara eh, arba'in a waje tana da barikantinta uwar gidan ka killa sa'anka ne da yawon kowa ya san gaskiya yi duk wanda ya wurin farko ya girmi matar shi kaɗan ne riyage yake yi ai gaskiya ne za ka ga in farin gashi ya fara fitowa ita ma ka duba kai da za ka farin gashi ya fara fitowa ko da farin gashi yanzu yana fitowa mutane ba wai sai shekaru ba sai ka auri irin wannan din in wata ta ta ga ta fara ne ka nemi wata fara ka aura Allah ce na biyu kenan in wata doguwa ne a wata makashi nemi wata doguwa ka aura ba uku ba kenan in wata gajeruwa ne nemi gajera sa to gami wani lalita ne ko babu babu hikimin da ya sallah ta aure ya hudu kenan sannan Allah ya sake ba ku da ce ku kwarkwara to me kuma za ka za kana bin wa su lalata tuwa waje da bosan Allah ba ruwan NTT to ki yi mamaji ki adalci me sara'an shi na sana'an yadda ke zaka da mu'amala da mata ta wurin karantarwa a'a wasu a yagata da sauransu tsakanin ke da shi tattaunawa ta nasiha da fahimtar juna ya ga shi yana amma na ba ciki shi ne yake sama da ku to maza Allah ya rantsuwa Allah yace wallahi alazim dole Allah zai yi wannan to ke yar uwa musulma ki to mai addini sannan yana daga ciki har wa yau 'yan uwa yi wa mijinki da'a ba fa akan kowane ƙarya bane malai ce wa min zalika masalan an tuɗi fi izalati sha'ar ta tajammulan lahu yana daga ciki ki yi ƙoƙari ki nisanci karki yin shi ɗa'a ya zai ce to ce za ki dinga aske gashi giranki ko ki ƙara gashi wai saboda ki gaye a wannan kuskure ne kin ga harkun ba zina annabi ya ce a yankinsu. akwai wasu wurare da shari'a ya ce a shari'a a jiki a raka fitar da su annabi ya ce kan mijinki ya ce wa ke gabarin kumbabi zara zara ko ki kara wannan kuskure ne ki feke haƙori don ki kyau kuskure ne ki cin gashin gira don ki kyau kuskure ne ki kara wani abubuwa a kan abin da Allah mai kira halitta kuskure ne canza halitta ke wani ɗabi'an shaidan ne sa karki mishi da'a a irin waɗannan ababen sannan kar mijinki ki mishi da'a ya zo ya ce yana son ya sadu da ke amma a lokacin kike haina, ko kuma ya ce ta adduburai su sadu da ke Allah ya tsine mai wannan ɗabi'a hadisi ya tabbata ‘yan kunduba duba littafin adabu zifa haka littafin sunan al'imam ibn maja haka sunan turmizi manzon Allah sallallahu alaihi wasu yake cewa man ata ha'idan duk wanda ya sadu da mai haila ya jima mai haila wani mara'atan ko ya mace fi duburha ta'adduburanta aw kahinan ko je wurin boka fa saddaqahu bima Kulu ya yarda da abin da yake faɗa masa sai ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya kafirtu ya kangarewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam har wa yana daga cikin karke da ke wa mijinki biyayya ta hanyar mai cewa ki cuɗanya da inda mazaje suke inda mazaje suke mijinki ce ki fito da wani don a ga kyonki to wannan kuskure ne ko ke hannu da su Allah yana fara cikin alkurani an ramar sautul azab da 53 wai za su na mata'an وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أسفل ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون بين سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا fas'aluhunna min wara'i hijab duk abin da za ku nema a wurin mata idan matan nan na aure ne ku neme shi ta bayan shamaki ta bayan hijabi kun ga hijabi da kuke kiran nan wannan abin da kuke tsorawa a sunan shi a Hausa gele a larabci jilba an gane ko na'am kar a zo a ce gele don wata ce malam ina hukuncin sa gele addini ne tana jin jira a ce mata wannan tsumma ne kuma da adikon nan ne 'a gele shi ne mayafi babba mai girman gaske da zai lullube jikin mace ne jilbab amma hijab shi ne katanga demarcation ne hijab an gane a samu ba haka zai bambanta tsakanin da nan saka jilbab wannan kuke sawa hijab katanga amma yanzu ko da an wani tela kace ce ka zo kana da jilbab sai zana kallon ka hmm. amma ka ce yale sai da kuma kwanan zuma idan ba sai da kwanka wannan ga abu ya ya zama rikita-rikita ko ba haka ba albani Allah ya gafarta masa da rahama nasiruddin albani ya littafi shi hijab al-mar'a zai magana akan gelen da shari'a ya kamata sai ya gane ai to larabci yi kuskure sai ya dawo sai canza sai sai jilbabul mar'ati an gane ta saboda haka duk abin da za ku nema a tsakanin mata in na aure ne ku nema ta bayan fage ta bayan katanga kar ka zo inda mata wata ke ga wani kato ga ta wurin ana cuɗanya ballantana kuma a hannu yan boko sun waye yau mace tana ustaziya ustaziya an bata wani matsayi ta zama kwamishina ta zama wani sa na gona ta zamo ta zamo ta zamo shi kenan to ta waye kenan sai ta sa bakin mudubi ba kunya kenan ko ba haka ba ta zo kuma ta yi hannu mai kenan kika yi ga mijin kin zalunci cikin shi kin ta Allah kuma Allah ba zai barci. Suna sai haka ke Allah yake cewa iyyakum wadkhula ala nisa kashe jin ku ne shiga da mata kila ya rasulullah sai ka ce ya mata afara'aita al-hanwa to huwa qaribu zawj to kanin miji ko dan uwan miji ba ka sa su jahilan mata sai su yi ta wasa da ganin mijin su su yi ta wasa wasan banza wasan wofi wasan takeici wasan asara wanda Allah na fushi da ke bakisa ana zubar da aikin kiristiri annabi ne ya hana to ganin miji ba ya yi shigowa annabi ce ganin miji shi ne suka ce almau alhamu sai ce eh, karibu zaut ka akhihi wa ban akhihi kaman dan miji eh dan uwansa ko dan dan miji wa ammihi ko amminsa wa bin ammihi wa nawihi duk wa'annan haramun ne su wasa da mata amma ga wasu shashin tun mata ko ƴaƴan mazajen su manyan manyan sai suna wasanni da suna banza wai tana yanda suna tana tana annabi ne yara ina ma nabi fito na fito ne manzon ce alhamu mawdu ai wannan ma halaka ne wannan ma halaka ne shedan zai kulla alaka tsakanin kunan da nan suna da haka yan uwa kuskure ne mai muni yana daga cikin haƙƙin ya mace na biyu duk wa'annan bakar ke miji ke dai sai zai kaza da ke ke mishi da'a annabi ne fa hana dan manzo Allah yake cewa fa inna mata'atu fil a ɗa'a, fil ma'ruf yin ɗa'a ana yin shi na bisa abin da shi ya yarda da shi sauraka la ba'ata lil fi ma'asiyati al khaliq ba a yin biyayya ga wani kato wani mutum wurin saba wa Allah hakki na biyu shi ne mai hakkin zauji ala zaujati yana daga hakkin ɗa namiji a wurin matarsa an ta suna irzahu ta kiyaye mutuncinsa wato da ala sharafiya kuma ta kiyaye martabanta kuma tana da kima yan uwa kina da daraja ba wata ya mace mummuna duk duniya halittar da Allah ya mace kenan wannan shi sa Allah ya yadda muku ku riga yin ciko mata suna yin ciko me ya ciko sai shafa fauda dama fauda na fitan ki ne sai kika kara sai shafe shafe hatta mai ma na shafa na mace daban ne na mace daban ne na'am da marta in mace matar ka tace ita za ta yi wanka daga safe zuwa dare tana shawa tana wanka ya halatta ta je ta yi ta yi ya halatta gaya ne take yi Allah da sai ta yi gaya ne, awon man yunasha'u. Awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubi. Kuma ta ba a tafiya da su filin fada ta filin gaye. Yi gaya gida ki martaba mutuncin ki mijinki, in ki zai fita ki yi wanka ki shafa mai ki zo su yi sai ka dawo Allah ya sa ka dawo lafiya. Duk abin da zama ka fara Allah kamar mana magani. kuma ne maka alkawari zan tsare maka mutunci zan tsare maka amananka ba ban ce komin ga wani <clears throat> tafi kafin ya dawo kin jina dawa je ki yi wanka kar ki zo kusa da shi yana jin wani odo sa tashi kawai mishi abinci shi da sauransu koma me zaki ki abin nan ki yi mishi yadda zai gani tsafta kawai tsafta wani abu ya zuba ɗakin da shi goge kafin ya zo karran shi shi face shine ki kare mutuncinsa ki kiyaye darajarki وأنكر أعماله وولده وسائر شؤون منزله ki martaba ki kiyaye mishi dukiyarsa 'ya'yansa, da duk wani abin da ya shafi ɓangaren gidansa wannan shine shari'a don manzo Allah yana faɗa cikin hadisi ingantacce kuma yana cikin Bukhari da Muslim manzo ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ya mace mai kiwo ne a ɗakin mijinta kuma wa masa'ulatin an ha kun je inda rigiman take kuma sai an tuhume ta a interrogation dinta akan zaman da ta yi a ɗakin mijinta shi ki da mutunci ki shi ki wasan banza da wani kato sai ki ma wani banza waya sai ki ni kaza ki roƙi wani kato kusa ko mata masu karanta sai mace kawai ta ɗauki waya ta kira wani abokin mijinta ko ta kira wani zuwa an cewa taimako Allah zai taimaka mata ne yi nakin ta za ka kaza ina maki da shi in Allah ya gada ma ya ganki ba ki da ko zuciya har ki mutu ba Allah ya yi ya kama ki san abin da Allah ya je miki a sakamakon haka dole ne sai ki arziki a duniya ko kowa dole sai arziki ma? ai baka tsayi ka wuce kai Allah ya gafarta ma wani limamin wa imam Ramadan yace baka yin tsayi ka wuce kai ka san da Allah ya je ka nawa nawa Allah yake shirya abu nawa nawa Allah yake shirya abu abun ya zo mai muhimmanci wallahi kowace ya mace in ta yi haƙuri Allah yana ba ta arzikin da ba ta yi tsammanin shi ba amma in kin haɗa ma kika yi alfahari sallah ya ki hakki na uku 'yan uwa mala ya ce wa mai hakkin zauji ala zaujati yana daga cikin hakkin miji akan matarsa an ta zayyana lahu wa tajammal na'am ta dinga yin ado tana fasa wanka an gane ko ki yi wanka sosai sosai amma magabinin ki? ku ya kuri za ku ji shoniri a gida ki yi wanka ki sa zane mai dimi mai wuta sosai amma in za ki fito taro a waje ki ɗauki wani jabin da ya dafi an gane ki sa ya rufe wannan kayan da an ganki ba wani jawo shinki kun gane ko in yi zai ke jawo shi kima kada kalle ki na biyu amma mai gidan ki kakki mishi wannan shirin abin da ake bukata ke ki yi mishi ado ki yi wanka sannan wa an ma fi yi da'iman wala ta'abasa ki dinga murmushi a fuskan mijinki kar ki dinga daura ido kamar da aka mata albishin da wuta wala tabdu fi suratin yakraha kar ki zo gaban mijinki da wani suran da zai zai ji ba dama ne baya son malai da fagar akharar tsabarani yi al'imamu tsabarani ya fito da hadisi bin hadisi abdullahi bin salam da ce hadisin abdullahi bin salam kuma hadisi ne ingantacci manzan Allah yake cewa khairun nisa'i fiyayyen mata da suka fi su mata a duniya man tasurruka idan amsarta za ta faranta wa mijinta rai inda daga yi dokar lita tsakaninku da Allah da za a tsure ku a nan a ce amira za ta tsaya a nan da mataimakiyanta da sakatare ɗaya na gaba ɗaya na gaba kowa ci taron ne waye suke mini ta haka mata za a samu mata nawa ko ba ka ba <laughs> saboda haka al'amarin sai a hankali sai a hankali to ka ji wata naji wata magana kasa kasa yi su ma gabanin suna da wuce <laughs> to saboda haka wannan karatu ne yan uwa da ake son wai mai hankali ya san me yake ciki matan da ta fi kowace mace alheri in ne muhammad shine in ta ya kalle ta zai farin cikin samu nutsuwa sai ce Allah ya mata albarka ai kowa san zaman da yake da iyalansa suna da malaje su alarma suna da mata su malam drama kowa san imin da yake ɗiba da matar shi a gida kowa san wane ne da sauransu amma kuma kowa san irin addu'an da yake wa mataye wani za ka da mata hudu uku biyu wani sai ta ma ɗaya ko biyu addu'a ɗaya kuma yanke mata addu'a kila yadda take ja kanta ko ba haka ba duk gashi na al'amari ne kawai barkatai ya zama wani iri yan uwa kuma hatta ku akwai malama a cikin ku da kwatantawa na gamu gaskiya kenan kun yi malam kabiru gombe haka wata labarin wata mata yi kin ga kun mai wa'azi ne ta suna ta wa'azi rara rara rara masha Allah ta yi shi da da malama zainab da jafar wanda ake cewa inda za ka fuskan ki ba san ta ba amma kuma an ta cikin ne sifa sai a gane ta suna malama zainab ke ta yi wa'azi wata ba Allah ta yi zuba sa ka ke fara wai ta yi zuba sosai sosai ana ta jan hankalin mata mu daina kishi ku daina kaza ku daina kaza ta kusa mata karamin abu sai shi ɗaya da gizi kawo mace tunani sai wata kawai ta kirkiro wani tunani a lokacin hmm. sai ta same ta malama kai wallah malama mun ji hadin wazi ai Allah ya wata mana irin ku wallahi malama ki hakuri da ma ai ban sami kike ba da na sa ka kike da ba wani matsala wallahi yau shekaru mu kaza kenan ai niki shege mijin mijin ki ya wuri ina aure kaza ne wallahi sai sun tabbata wannan sai mata a wannan wurin lamar ta dauke ta suwa malama fa da ke barazana yanzu aka ta asibiti ta sake bin ta asibiti ta farfado kin bin ne ki ƙara tsari sai malama ki hakuri ni fa wallahi ban san ki ba ni ban ma san miki ba ina ce ko abin da yake faɗa kai zuciya ne a ce a ran ne sai ta farfado sai ta farfado sai ta ce to shi kenan za a ci gaba da wa'azi ke to me barazana kuma amma wani wacce mai son kisha duk hayaniya ne hayaniya ne ko aiki matar ka ba ta yi maka ta ci zaban kana aure aika za ta fara aiki ranar za ta fara yi ne ba san kuma mai rikima a ciki ba ba Allah ne ce ayi Allah Allah ba mu kowa ranar in ki haƙuri ma ki shiga janna ga sunan birjim to su haka annabi ne fada matan da in ka kalle ta sai ka ji kayan farin ciki wato dai uka iza amarta za ta maka ɗa’a in ka umurce ta wata hafazu gaibataka fi nafsi hawa malik za ta kare maka duk abin da yake kayanka ne gaibinka ne ababanka ne sirri ta rayuwa da kuma martaba kanta ba za ta bada kanta wannan iska ya sake ta ba za ta da mutum. ta to wannan matar manzo Allah ta fi kowace irin mace daraja to duban da manzo Allah yake magana yawan kuwa yana daga cikin hakkin ɗa namiji a wajen matansa ‘yan uwa an tarzama bai ta gofala ta farji minu walau ilal masjidi illa bi izini hakki ne namiji mata ba za ta zama a ɗakinta ba za ta fita ba ko da masallaci za ta tafi sai da izinin mijinta ki nemi izininsa tukuna annabi da ya faɗa abin da ya faɗa kuma kun jade su amma yana da kyau ki nemi izininsa لقوله تعالى سبحان الله مدوكي سركي ياتي على رمى وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليرهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم وبين وبيتي نذكر سيتي وقرن في بيوتكن كزونا أتكن أكونكم in ma fitan ya tashi fitan to kar ku yi fita fita irin ta jahiliya amma yawa yau mata yanzu ta jahiliya aksar suke yi ba alhamdulillah da awa da kungiya ta izala ta zo ta shiga lungu-lungu ba wa na ɗan izala ba don ni abin da zai sa bar izala wala shi na mutu don ni na je ga abin da na gani na tabbas kuma na gaskiya cikin izala inda za ka samu ɗanci kai aiki da abin da annabi faɗa sai Allah ya ce annabi ya ce al'ada ba za ka yi maka huta da kanka bid'a babu to izala ta zo ta yi wa'azi lungu-lungu Allah ya gafarta wa mu na izala na farko-farko irin su ga sunan suna da rai kun ga su malayin su san bana da rai dan gungun da ya zama wani abu daban dan kur'ani dan kala kato amma ya fara izala ya fara dawa da shi su malam abubakar mahmud abubakar gumi su abubakar giro su ismail idris bin zakariya su shek jafar su ba mai shinkafa su malar adam da wannan wallahi azim suna tsaya wa'azi na rantsa muku da girma Allah ana kewaye wurin da fetur a banka ma wurin wuta gidajensu fetur ake fi don wani ne ake mana me ake mana ma mu sama ba hana yayi ba mai shiga Allah ya gafarta masa shi ya training Sheikh Dr. Abdullahi Balalo ku duba yadda Abdullahi Balalo yake da tarbiyya kowa ya zamu ga mu kan mu gaskiya yadda izala ta bunƙasa aka karkato da al'umma aka aka bude da'awa kowane bangare kowa na ba shi ake shi yadda ba Allah ne ya rike tafiyan kungiya ba mai shinkafa ne in an ce mishi hadisi ya tabbata sunna ne annabi ya ta dingila wanda wallahi duk wanda shi yake su ba a wani tela sare za yanka ya ce muna biyu annabi ne ba ga yake gaban mu ba kai ne gaya ke gaban ka haka zo ka burge matanka wani zai aske gemu wata ce ka wala ba ka yin kyau sai aske gemu ka gaishu ne ya banki kamar tsohon gugu wani kuma ka zo ka gaishi wanda a jan kasa duk ya tara da shi wa matan shi sai su kawo maka shubuwa ah, wai ka yi biyayya da matan kamar suna ne waya ga muku akan kan akan gariya ai matan ka ta ce ba ta son gemu karka dangala wando to kai bye bye wallahi kamar inda suke miliyan kamata don wallahi shaidan ne don ba ta jinka don Allah gaya ne take so kai kuma za ka sa amma Allah ne rami za ka fada za ka malamu sun shiga lungu-lungu yau an waye gari mata musulmai alhamdulillah suna shiga na kamala mata sa hijabi har kasa wata sa niqab wata sa safa na kafa da hannu ba laifi bane mace ta don fiska da tafi hannu wanda manzo Allah ya magana kai babu matsala amma mace sa ne kafi da sauransu wanda wani abu ne kuma da duka shari'a ne da haka Allah ya saka mana da malumin da alheri sun yi da'awa kuma samu mata suna shiga lungu-lungu su ma suna da'awa yau an waye gari ba duk bida ya kwanta wallahi da a yi mutuwa a gida za ka ga an zo an zama ta karanta shi to yau sunna ne za ka mata sun zo suna yi Allah ya kara ma manzon Allah daraja da sahabbansa to saboda haka haƙi ne na ya mace eh, namiji mace ta karrama shi duk inda za ta fice da izinin sa. sannan kuma yana daga cikin haƙin miji ya mace kar ta kuskura ta shigo da wani kato gidan mijinta ko da kaninta ne ko wa'anta ne ko dan uwanta ne bar ko zin wani malamin mu yake wa zai ce akwai matan da in kana neman auren ta kanka ta zauna su maka ka aure ta ku kasa kunni ku ji ko da kanin ku zai ji neman aure an gane matan da tana zaune da kai ko kana neman auren ta sai ta kawo ta dawa ke na taurin ko zinata ne a inu ko zinata ne ya zo wane ne kaza minti da ne ko zin ta kawo na matan matan da mai yawan wasa da mutane kowa ha ha ha ta harkanta ba ta da gangado matan da bata iya kontrolin yanayinta ba kowa ta gaishe shi a sanu aikanin baba na a ya na kwana aikanin kawuna ne a ai ha ba malama wanda yin tarbiya ne nan ya ce karka je ka sa kanka shi wani alaƙar karka sa kanka za ka yi ta kuma wani kwarto gida ta ce kanin babanta ce karka kuskura yi matan ta san ya kamata annabi ne ya fada kar wata mata hakkin miji ne ki shigo da wani kato gidan an ce kato ba na kowane ne in ba mijinki ba kato ne sunansa Zan kai daɗe kanin mahaifiya na zai zo kanin baba na zai zo ka amince bai da ba to ga ya shiga kada shigo ko shi mijin ya zo yana kina daki sai mijin zo ya barka zai ka zo lafiya to na gajiya ka zo gaishe ta to zan gaya mata sai ya koma dole ka ganta in kana so ka me ta kuka bashi sai aura ya ba kurke ta ba ko baban ta ne sai da izinin ka hakkin ka ne annabi ne fara sannan yana daga cikin hakkin miji Allah ta suma ta tsawo wa huwa shahidun illa bi izini kar mace ta kuskura ta yi azumi na ta tsawoyi wallahi sai da izinin mijinta in ba ka ba in ta ɗauki azumin litini ko alhamis ta fara bi sani ba a rama ta kai la'asar ta kai karfe na gagar nan karfe shida da arba'in zuwa arba'in da biya ke shara ko ta kai shida da minti talatin da takwas da minti na ko talatin da tara in yi ce bai jama zumin ki haru shi kwarai kuwa kwarai kuwa ku ce malama ki zo na tanki sai ce hmm, na azumi to a lokacin azumi ya rushe Allah kuma na na miki ko sa akwai hatsari ko jama'a to me maganin abun a miji ko a mutunta miji ko ku ta mazajen ku wallahi tallahi suna da daraja suna da kima idan kika bi miji kika martaba miji Allah zai soki Allah zai soki Allah zai soki ran lahira mu Allah zai alfani da manzo Allah yace la yahillu bai halatta ba lilmar'ati ga ya mace an ta suma ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhali min zalita illa bi iznihi sai yayi mata izini in ba ka ba annabi yace Allah sai ya fushi da ita wannan ka'ida ce Allah zai ya fushi da ita ba ruwa Allah da ita saboda ka yan uwa a cikin hakkoki goma sha mun karanta guda bakwai Allah kai mu gobe za mu tura kuma kowanne ku haddace za mu yi karatun Sheikh Muhammad bin Usman ne da kun ga wannan na faɗa guda bakwai nan kowa ya haddace shi sai Allah kai mu gobe zai tambaya kan sai mu shige an gane ko za a yi tambaya a kai kowa zai tambaya a kai eh, za a tambaye kowa kuma a ji shin ta haddace ko ba ta haddace ba don haka mun tashi sai ku nemi malam abdulrahman ko malam nuhu in sun samu karatu sai ku ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sai ku haddace shi idan muka zo Allah kai mu gobe akwai tsarin da muka yi za mu fara da kan amira sannan mu tashi sai mu duba sakatariyanta sai mu duba mafi makiya su mana bayani sannan sai yan nisa'u suna kuma su layi ɗaya bayan ɗaya sai su gaya mana ba za <laughs> ah, to a ba za ta gato gobe a zuwa karisa an gane ku amma don Allah a kiyaye wayannan wayannan hukuku din a zuwa ganin za a gudu ke abinda muka daidai Allah su wataala ya ba mu lada akwai tambayoyin yan uwa da yan uwa suka rubuta saboda eh, jiya na maza da kuɗin maza kuna kan fara kuɗin mata a kan ok ta hajji suna so muna kan matsalolin kowane shi yanzu an yi mata